Ajiya ko za ki gaya mana sunanki? na Hafsa Abdulkadir Muhammad. Zai ce maza ba? Gama. Akwati can gama na? 06. To ke ma zaɓen kika zo ko kuma kallon kika zo? Zaɓe na so na yi. Kin dangwala ko kuma? Na dangwala. To yaya zaɓen ya gudana? A zaɓe gudana. Alhamdulillah yadda muke ɗauke shi ba haka muka gan shi ba. Eh. An ce mana za a yi rigima za a yi kaza za a yi kaza kuma an yi zaɓe lafiya. Kuma kuma kin zaɓi ra'ayinki ne ko kuma wani ne? Wallahi ra'ayina na zaɓa ba wanda ya kirsa sa. Ya magana ba da kuɗi da ake cewa wasu jami'ai. wallahi ko ban ni ba a bani kuma ban ga an bayar ba ba wata jam'iyyar suke raba kuɗi to yaya fitowar mata da yake alhamdulillah mata an yi kara mata an yi kara alhamdulillah Allah ina don Allah ba ki ce ni mana magana me ya faru magana mu daura an riga an dangwala wa APC mu da muka dangwala a PDP abin ya zama mai 60 da dai guda biyu aka dangwala a jam'iyya already kowa da suka bashi takardar shi APC ta riga ta danna mu mun danna wa PDP to ba mu sanya result din zai zama kuma ku daga wata mazaba akwati mai lamba na o layin mai garin gama mu da yi da mutane ga wata nan kunan duk kun yi zaɓe duk ba abin ku kun zaba abin da kuke so ba kuma 'yan sanda suna gani suna gani 'yan sanda suna gani 'yan sanda suna gani ni na mishi magana na ce ga yadda abin yake sai ya yi shiru na faɗa wanda yake wajen ya yi shiru ba abin da ya ci ki kuma yaya zaɓe sunana sha'awa abdullahi zaɓe kuma alhamdulillah mun je mun dangwala kuma kowa ana ba shi dama ya zaɓi ra'ayin shi don haka yanzu ni ma na zaɓo ra'ayina na taho daga an ce ana mutane barazana ana wasu barazana cewa sai da sabu abin da wasu suke so a'a gaskiya ni dai ban fuskanci haka ba saboda da na ma an sa da abu an killace sannan kuma an ce ma in zaɓi duk abin da rina nake so kuma shi na dangwala na ta kin yi zaɓe ban yi zaɓe ba saboda abubuwan da yake faruwa nan saboda muna cikin tashin hankali yanzu cikin zaben da muke a yanzu yanzu akwatin mu ma tun da za ta faman fada a ciki mata sun fito za su fara zaɓe ka fara duka kowa ya watse suna da faman cewa yanzu ma an gidan tv sun zo suna daukan mutane yanzu jere suna nesa sun ce su tattara kayan su tafi sun kore su kwata kwata ba zaman lafiya a wajen sun kawo mutane ba ma a nan area suke ba kwata kwata sun kawo su zo sun ce su agent ne kowa yanzu npdp bai isa ya sa agent ba ya su haushi da duka yanzu yar uwa tana nan nake ganin ta yi magana akan kowa ya zo ya sa kuri a su saboda mu sami yanci a rayuwa sun rufe da duka sun yaga mata hijabi <laughs> taya mata su zo su wannan abin a yanzu zaɓe har su zo mu samu yanci a nan gaba Allah daga ina kike haka? Daga filin zaɓe ke. Filin zaɓe wace unguwa kenan? Maza bayyana. To an ce ana ta samun matsaloli ana hayaniya a wuraren ko? A amu dai gaskiya lafiya lau na zaɓa. To kin zaɓe lafiya lau? Wallahi lafiya lau kowa da kowa. ba wani tashin hankali da ake wurin